Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta yoto. Muradin zuciya. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. mu da sake kasancewa da ko a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin bakon yanayi wallafar Hadiza Di Auta. Basara ke da Munawwara da Ummi da Kakale. Jirgi yana ajiye su suka nufi masaukin su. Bayan san kimtsa ne Basara ke ya kira Nuruddin ya sanar da shi ga sanan karasowa. Ummi da Munara da shi kansa dadin sai daukin ganin Munawwara suke yi musamman ita Munara. Doda a gefe ɗaya na zuciyarta tana cike da fargabar haɗuwarta da Basarake da kuma jin nauyin haɗa idanuwa da mahaifiyarsa sa da kakarsa akan abin da ta aikata. Ai kuwa sai gashi mami tana wurin dadi suka shigo cike da tsantsar farin ciki da mutunta juna suka gaggaisa suka yi wa dadi ya jikinsa sannan suka fara yin hira sama-sama. Nuruddin ya ce da su ummi da kakale su zo ya kai su su je ga ɗaya mara lafiyar suka fito ɗakin tare da rikiyar mami da Yusuf. Basarake kam ƙara gyara tsayuwarsa yayi saboda takaicin Nuruddin da yake ji. Dadi kam sai kallon munawwara yake yana hawayen takaicin abin da ya aikata mata a baya. Ya miƙo hannunsa ta gefen inda take hawaye suna kwararo masa ya ce da ita taho ta in ji ɗuminki ina son ki sosai kuma ina jin kunyar abin da na aikata miki a can baya saboda son zuciya da ruɗin shedan na yi nadamar abin da na yi muku munawwara ke da al'amin munawwara ta janyo kafafuwanta zuwa bakin gadon dadi ta riko hannunsa hawaye suna kwaranya akan fuskarsa dadin yana hawaye ya ce Allah ya yi miki albarka da ke da mijinki ubangiji ya sanya wa aurenku da abin da za ku haifa albarka ki yafe min abin da na yi miki kin ji munawwara ta sake rike hannuwanta gamgam ita ma hawayen ne suke zuba daga idanuwanta ta ce ko komai ya wuce dadi na Allah ya baka lafiya ubangiji ya tada mana ka ya sa iya wahalar kenan ni dama can ban kullace ka ba dan uba uba ne duk yanda kake dole ne mu yi alfahari da kai dan ba mu da wani wanda ya kai mana kai a duk fadin duniya duka na yafe maka dadi na ni ma ka yafe min rashin biyayyar da na yi maka ashe ni ma kana so na dadi ta kare maganar ta ɗora kanta a hannun nasa cikin tsananin farin ciki saboda ganin ashe ita ma dadinta yana santa dadi ya ɗago hannunsa mara lafiyar da kyar yana kyarma ya dora shi a saman kanta ya ce ubangiji ya albarkaci rayuwarki ina son ki sosai diyata har cikin zuciyata hasali ma ke ce wadda tafi soyuwa a zuciyata duka cikin 'ya'yana saboda yawan biyayyar ki gare mu Allah ya yi miki albarka munawwara cikin tsantsar farin ciki ta ce amin dadi na gode da addu'arka dadi ya dago hannunsa ya fito basarake da ke tsaye yana kallon su gwanin ban tausayi ya ƙaraso wajen dadi ya ce na gode da rikon da kai wa 'yata Allah ya saka maka da gidan aljanna daga kai har iyayenka da abokinka Nora na gode sosai Allah ya biya ku ya saka muku da alkhairi alkhairi basara ke sai amin yake faɗi shi ma tasa zuciyar cike take da jin daɗin shiriwar dadin munara kam tana bacci suka shiga ɗakin daga umman har kakale sun ji tausayin ganin halin da take ciki musamman yadda ta yi baki ta rame sosai Fuskar ta yi zuru-zuru saboda ciwon da ke ta. sai dai koma a zuciyarsu ta ba su watakila dai dama can ba ta yi hasken munawwara ba sai dai tuno hoton da suka yi yasa suka ta zarginsu. saboda kama ce sak tsakaninta da munawwara bayan sun ƙara yi mata addu'ar samun sauki ne har za su fita kakala ta dawo jikin cikin gadon ta riko hannunta ta ce tashi raguwa in ga kwayar idan ki kafin mu tafi aiko munara ta yi firgigid da ido ta farka sai ga ta da yin ido biyu da kakale ta dauke kallanta ta kai kan ummi duk da bata taba ganin su ba amma ta gano ko su din su wane ne cikin taruwar kwalla idan ta tace sannan ku da zuwa kakale ta dungure mata kai ta ce. ke ce da sannu dan ke ce kwance baki da lafiya ke ce raguwa da baki da aikin yi sai bacci hawayen munara saka zubo cikin tsananin jin kunyar abin da ta aikata wa basaraken su kakale ta ce kin gani ko magana ta ta tabbata Keɗin raguwa ce tun daga shahar da kuka kike yi munara ta riko hannun kakala ta ce ku yafe min abin da na yi muku dan Allah ummi ta sau wajen ta shafo kanta ta ce komai ya wuce yata yanzu lafiyar ki kawai muke nema Allah ya baki lafiya kin ji munara ta daga kanta tana share hawayenta sannan kakala ta ce da dai a ce ke ba raguwa ba ce. da kin tashi kin raka ni ko da bakin kofar ɗakin nan ce Nuruddin yana dariya ya ce ki bari ta gyagije daga magagin baccin ai har bakin gate za ta raka ki ma kakale dukkaninsu suka yi dariya momi dai murmushi kawai kawai take yi saboda ita kanta cike take da jin nauyin su haka dai kakale tai ta tsokanar munara har suka yi sallama da ita suka fita suka koma ɗakin dadi ummi ta kalli basarake da zuciyarta ta bata cewa bai da niyyar zuwa ganin munara cikin wayan cewa tace da shi ka je kai da munawara ku gano yar uwar ta ta mana basarake ya ce to ummi ta kalli munawwara ta ce je ki dubo yar uwarki munawwara ta yi gaba basaraken ya biyo bayanta fuskarsa ba yabo ba fallasa har suka isa ɗakin babu wanda ya ce da wani komai sai dai kukan munara da ya tarbe su ya sa munawwara ta yi saurin isa bakin gana yanayin da ta ga munara ya sa ta firgita matuƙa gaya nan take wani sabon kuka ya zo mata ta yi saurin riko hannunta ta ce sannin munara ya jikin naki munara ta ƙura wa munawwara kallon hawaye suna zuba a kan fuskar ta ce me yasa baki tsane ni ba munawwara me yasa duka abin da na yi miki baki ji ba kya so na ba munawwara ta riko hannunta duka biyu ta rike gamgam cikin nata ta ce har abada ba zan taɓa daina son ki ba ko da a ce kuwa za ki ɗauki wuƙa ki soka min ta zamo ajali na to ki tabbata da son ki zan mutu a zuciyata don Allah ne ya haɗa mu ya nufe mu da kwanciya ciki ɗaya cikin mahaifa ɗaya aka haifo mu waje ɗaya kuma a rana ɗaya muka zamo kamanni ɗaya waɗanda babu bambancin komai a tsakanin mu shin ta yaya zan daina son ki munara ai idan ma na ce zan ki tamkar kaina naki ko kin taba ganin wanda ya ɗaga wuka ya saita wa kansa kuma ya yi kururuwar a zo a taimake shi kuma daga baya ya soke kansa da ita yana neman wanda zai tallafe shi ya kai shi asibiti ai wannan shine an yi ba a yi ba Dan kuwa ni da ke ɗaya ne babu bambanci uwar mu daya uban mu ɗaya sannan kuma kamar mu ɗaya munara hawayen tausayin kanta ne suka faranyo mata. Dan yanzu ta ƙara gano irin katon kuskuren da ta tafka wa 'yar uwarta mai santa da zuciya ɗaya. Saɓanin ita da take bibiyarta da mugun nufi tana ƙwalla mata sharri iri-iri bi da bi daga wannan sai wannan. Munara kukanta ya ki tsayawa balle ta samu damar yin magana da Munawwara. Munawwara ma kukan tausayinta take yi ganin yadda ta haɗu ta jarrabobi kala-kala. Munara cikin dusashewar murya ta sha kuka ta ƙoshi ta ce da ita ki yafe min 'yar uwata ko da zan rage raɗan zuƙin abin da yake cikin zuciyata. Munawwara ta sake damƙe hannunta ta ce kada ki ji komai, Ubangiji ya baki lafiya. Ni kam tuni na rade da yafe miki akan dukkan abin da kika yi min, kuma shi ma mijina ina tabbacin zai yafe miki. muna ta dago kai, ta kai kallon ta gaba sarake, ganin yadda yake ta latsa sa kamar bai ma san me suke yi ba yasa ta ce, "Dan Allah ka yafe min dukkan abin da na aikata muku na shirme da wauta da bakin hali irin na zuciyata." Basarake yayi banza da ita, kamar bai ji ta ba. Munawara ta mike ta zo wurin sa ta tsaya cikin dakiya ta ce, "Gana a gaban ka. ina neman wa 'yar uwata yafiyarka, ka nuna min kalar matsayin da na nake da shi a ka. ina roƙonka ka yafe mata dan Allah basarake ya ci gaba da latsa wayarsa munawwara ta durkusa a gabansa tana wani irin kuka gwanin ban tausayi jikinsa yana rawa yayi saurin mayar da wayar aljihunsa ya dago ta ya hada ta da jikinsa yana share mata hawayen da suke sauka ya ce na tabbatar da aka ce wani yana cin albarkacin wani to haka ne dan haka yanzu ta ci albarkacin ki na yafe mata amma duk da haka ina son ki sani a matsayina na mijinki ban amince ki sake doguwar mu'amala da ita ba ki sani yin hakan tamkar kin bin umarni na ne a wurin don haka ki zo mu tafi da kun ya jawo hannunta munawwara ta turje ta akan fuskar munara take ta wani irin kuka gwanin ban tausayi ransa a ɓace yana ƙoƙarin yin magana sai ga noradin ya shigo basarake yana ganin sa ransa ya kara ɓaci ya ce umarni na baki ba shawara nake baki ba ki zo mu tafi noradin ya tsaya ransa a ɓace saboda fahimtar abin da yake faruwa cikin tsananin ɓacin rai ya ce kada ka mance hukuncin wanda yake ƙoƙarin datse igiyar zumunci a tsakanin 'yan uwa ka barta ta yi zumunci da 'yar uwarta su fahimci juna ko don halin da dukkaninsu suke ciki ɗaya juna biyu ne da ita ɗaya kuma ciwo gare ta saboda haka suna buƙatar junansu ko don su nemi yafiyar juna saboda ba a san abin da Allah zai yi ba Ba sarake ya sauran katse shi ta hanyar faɗan alkhairi zai yi akan matata don haka ka san me zaka faɗa akan ta Nuruddin ya yar gajeruwar dariya ya ce haka shine ma akan matata ni ma don ina ji a zuciyata za ta koma garas kamar kowa har ma dubban jama'a su taru su shaida ɗaurin aure na da ita ba ba sarake ba har munawwara da ita kanta munarar sai da suka ji darar maganar a cikin kwakwalwar dawowarsu basara ke yi wa Nuruddin wani kallo tare da uban tsakin da ya buga masa sannan ya fice daga ɗakin munawwara ta washe baki ta ce na ji daɗin wannan maganar Allah ya nuna mana zuwan lokacin lafiya ta koma wajen munara ta shafo kanta ta ce ki yi haƙuri ki yi juriya da sannan haske zai shafe duhun har ma ya mamaye rayuwarki Allah ya baki lafiya mu za mu wuce sai na sake dawowa munara ta ɗaga mata kai dan ba za ta iya farta mata komai ba a wannan lokacin sannan munawwara ta fice da sauri don gudun bacin ran mijinta dan zafin kai Nuruddin ya wajen ta ya janyo janyo kujera ya zauna ya riko hannunta ya ce, "Ya jikin naki." Ta yi saurin kwace hannunta tana maka masa wata muguwar harara da jajayen idanuwanta. Tana sauke ajiyar zuciyar kukan da ta sha. Nuruddin ya yi ‘yar dariya ya ce, "Na cancanci kowane irin mataki a wajenki, amma ki sani ni ma ba haka nake ba." Azalce ta faɗa kaina. Ke ce mace ta farko da na taɓa sani a rayuwata. Ki yi haƙuri ki yafe min ko da zan ji sanyi a zuciyata. Munar ta sake harararsa ta gefen ido ta ce, "Ka yi wauta idan zuciyarka ta baka cewa zan iya yafe maka zaluncin da ka yi min." Nuruddin ya ɗan murmusa ya ce, To me yasa kika ki bari in fayyace wasu momi komai da ke tsakanin mu? muna ta juya kanta gefe ta ce, Na yi hakan ne saboda ganin yadda suke kallon ka a mutumin kirki, amma idan har kana buƙatar tonuwar sarra sai in sanar da su don su ma su gano cewa asalin wane ne kai. Amma fakar ka mance har abada ba za su manta ka ba a matsayin babban makiyansu. wanda ya tarwatsa wa 'yarsa martaba tare tarbiyar da suka sha wahalar bata. Nuruddin ya yi shiru sannan ya ce, Na yi nadamar abin da na aikata, ni kaina na ji kunyar haɗa ido da momi da dadi saboda sanin da na yi na ci amana amanar su dan Allah ki yafe min kuma a shirye nake da in aure ki a duk lokacin da kika shirya wa hakan munar ta zaro ido cikin sauri ta ce wallahi kama ajiye wannan zancen naka iya nan inda ka faɗe shi dan ne kan ba zan taɓa auren mutum mazinaci ba wanda bai ji kunyar haike min ba na tsane ka ba na son ko ido in bude in ganka kusa da ni dan Allah ina neman alfarmar ka yi nesa da ni da rayuwata ta sake fashewa da kuka Nuruddin kam cikin sanyin jiki yace ce idan nayi hakan ban yi wa kaina adalci ba kuma ban yi miki ba domin ba lallai bane dukkan wanda zaki aura a ce ya karbe tarbe ki a yanda zai same ki kin ga ko da muguwar rawa ai gwammakin tashi na baki lokaci daga nan har mu koma Najeriya akan ki je ki shawara ni a shirye nake ko ma yaushe ne da in aure ki dan in goge laifin da nayi miki amma ki sani ina da budurwar da zan aura yanzu haka lokaci kawai muke jira munari kirjinta ne ya buga sosai cikin rawar baki tace ka ji da budurwarka ka fita sabgata ni ma Allah zai haɗa ni da rabona Nuruddin yayi murmushi ya rike bakinsa ya ce. me zaki ce ma wanda zai aure ki idan ya gano gaskiyar wace ce ke ta maka masa jar harara ta ce wannan kuma ba damuwarka ba ce kai dai ka ji da kanka idan budurwar ta gano ainihin wane ne take aure dangane da haikewa mata da kake yi kana raba su da budurcin su jikin jikinsu ne yayi sanyi haka kawai ya ji bai kyauta wa kansa ba ko bai yi wa kansa adalci ba da har ya bari zuciyarsa ta ribace shi ya aikata wannan danyen aiki da sunan daukar fansa gashi yanzu a kokarin shawo kan matsalar wani shi ya rubta gashi kuma wanda ya yi dan shi din ya ki yi masa uzuri balle ya fahimci cewa komai tafe yake da kaddararsa gashi ya bata wa kansa rekod a banza ya rasa mutuncinsa yana mai jin kunyar idanuwan mutane da yawa akan matsala guda ɗaya tal dan yanzu haka Aisharsa duk da an saka musu ranar biki amma kowa ya ba sa yi da ita kuma gashi ta ki sanarwa da kowa abin da ta gani bakin ciki sai cinta yake yi ita kadai duka ta bi ta rame ta zama wata so silent sai ka ce ba ita ce gwanar surutun nan ba shin wai ma wace ce Aishan nan ne menene dangantakarta da Nuruddin bayan alakar aure da take tsakanin su ita dai Aisha ya ce a wajen kanin mahaifiyar Nuruddin wato Hajiya Maryam da ita da baban Aisha uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma su su kaɗai ne a wajen mahaifiyarsu hasali ma Aisha ba a hannun iyayenta ta taso ba a wurin Hajiya Maryam ta tashi kasancewar ubanta shahararren dan boko ne a yanzu haka suna London suna zaune saboda professor ne wanda ake ji da shi a ƙasar Najeriya haka kuma mai faɗa a ji ne kuma a yi aiki da shi ta ɓangaren ilimin boko Hajiyar Nuruddin kam duk da ɗan uwanta ya yi nesa da ita hakan ya sa ta riƙe 'yarsa ta farko ta riƙe a wurinta babu yanda bai yi akan ya karɓa Aisha ta dawo hannunsa ba amma ƙememe Hajiya Maryam take amincewa da hakan saboda kaunar yarinyar da take yi ga kuma shakuwa mai karfi tsakaninta da Nuruddin wanda sai daga baya ne kowa ya fahimci soyayya ce mai karfi a tsakaninsu inda iyayen ba karamin daɗi suka ji ba kasancewar mahaifiyar Aisha ba ta da matsala shi yasa ta bi sayen da suke so sai dai shehu ban Aishar ya nuna yana da ra'ayin Aisha ta samu karatu mai zurfi dan haka ne ma ya ɗauke ta ya dawo da ita hannunsa a can London ɗin da zummar tana kare karatun sai a yi biki Nuruddin ya kasance shine yake jiran Aisha ba wai ita ce ke jiransa ba dalilin da ya sa ya daɗe har lokacin bai yi aure ba kenan. Duk da hakan ya so ya janyo matsala tsakanin mahaifiyarsa da mahaifiyar Aisha ga kuma yaran su sun nace sai junansu za su aura. Sai gashi duk da tsawon lokacin da aka ja Aisha yanzu ta kammala digiri ɗinta na biyu a London sai dai kuma ba wasu shekaru ne da ita ba don kusan munara ma za ta girme ta da watanni ko shekaru saboda jamfin da ake ta yi mata a makaranta saboda ƙoƙarin da take da shi. Don yanzu haka shekarunta ashirin da biyu ne kawai amma ga ta da digiri har biyu a ka shi yasa mahaifinta yake jan lokaci dan a ganin sa kamar auren wuri ne za a yi mata idan ya aurar da ita sai gashi kammala karatun ta ke da wuya ta ce Najeriya za ta dawo saboda ita ma ta yi kewar kasar ta da kuma yaye din ɗinta wanda a kullum suke makale a waya duk da wani zubin shi ma yana kai mata ziyara Hajiya Maryam kaɗai ta san da ta dan ta yi niyyar ta yi masa surprise saboda shi ma kullum zancen da yake mata kenan akan sai dai ta ganshi tsidik a can kuma da ya je ba zai baro ta ba kafarsa kafarta shine ita ma ta ci alwashin sai ta riga shi bashi surprise din sai gashi ashe ita ce za ta fara cin karo da babban surprise wanda saura kaɗan ya buga kwakwalwarta. Shi yasa kowar ta fita tana kuka ta nufi gidansu wurin hajiyar Nuruddin ta yi ƙoƙarin saita kanta amma abin ya ci tura dole sai da hajiya ta gano tana cikin damuwa sai dai tambayar duniya ta yi mata amma ta yi ta nokewa tana faɗa mata abin da ba shi kenan ba. Ko da Nuruddin ya biyo ta ma waskewa ta yi a gaban hajiyar ta nuna babu komai har shi ne ma ya tsargu da kallon da hajiyar take yi masa ta ce lallai sai ya sanar da ita abin da ya yi wa shalilanta Aisha ko kuma ta saba masa kai tsaye ce da ita ta tambayi Aishar don ya san ba za ta taɓa tona masa asiri a wurin Hajiya ba. Sai dai kwanan ta biyu a gidan ta ce ita kuwa London za ta koma duk da Hajiya ba ta so ba amma ganin yan ta damu kanta akan tafiyar ta mince ta koma wurin mahaifinta. Amma babu wani jinkiri aka saka musu ranar auren su wanda ya kara jefa ta a damuwa don tsoro take yi kada yadin ɗanta ya manna mata wani ciwo tunda har baya iya haɗe kwaɗayinsa har su yi aure. Ta sa a ranta cewa ko da sun yi auren ba za ta taɓa amincewa da shi ba har sai sun je sun yi awon HIV. Sannan ko hankalinta zai kwanta da shi yanzu aka saura wata biyu ne auren nasu amma har lokacin babu wata jituwa a tsakaninsu don ba ta ma kasar ballantana su haɗu su fahimci juna Nuruddin ya ɗauki lokaci yana son fahimtar da Munara shi neman mata ba halinsa bane amma ta fitittike ta nuna masa bata san zancen ba dole ya haƙura ya kyale ta zuciyarsa cike da bakin cikin mummunar fasarar da ta yi masa Munawwara kam da kyar ta shawo kan basarake bayan sun bar asibitin sun koma masaukin amma da sharaɗin za ta yi nesa da Munara don gudun ta je ta sake ƙulla musu wani sharran har sai sun sun tabbatar da shiryar gaskiya ce ta yi ba wai dan yanzu tana cikin zafin ciwo ba ne. su uku a garin sannan suka koma ciki kuwa har da noradin da ya koma da zummar idan an yi sati ɗaya zai dawo ya ga nasarar da aka samu. Don tsangwamar da Munara take yi masa ta sa ya fara tsanar kansa. Uwa uba kuma halin koyin kurar da Basarake yake nuna masa. Munara tana fara jin sauki ta dinga roƙon momi akan ta kai ta ta ga dadi. Haka ta yi ta kwantar mata da hankali akan ta bari ta ƙara murmurewa. Satinta ɗaya da ƙara jin sauki aka kai ta ta je ta nemi yafiyarsa haka shi ma ya nemi tata yafiyar akan dukkan abin da ya yi mata akan bili nuruddin kuwa daga sati ɗaya har sai da ya yi sati biyu sannan ya dawo ƙasar inda ya tarar da nasarori da yawa don kuwa daga munara har dadin dukkaninsu sun fara tattakawa da ƙafafuwansu. sai dai munara tana tafiya ne da abin da ke taimaka mata duka hannu biyu sannan a hankali har ta dawo da guda ɗaya har ta dinga tafiya ita kaɗai ana riƙe ta tana tattakawa zuwa arabar asibitin tana zagayawa Watan su ɗaya a can cikin ikon Allah suka ji sauki daga ita har dadinta sai dai ita kadai ce take da bukatar a sake duba mata marar tare da aikin da Nuruddin ya saka a yi mata ba tare da mata sani ba ko bai sanarwa da kowa ba. To sai gashi likitan da kansa bayan sun duba ta ya tabbatar masa da cewa an yi nasara. Cike da tsananin farin ciki ya nemi a basu sallama saboda karatowar zuwan aurensa da kullum lokaci sai ja yake yi. Cike da ɗanban farin ciki da nasarar da aka yi tare da tulun magunguna masu uban yawa suka tattaro suka dawo Najeriya su ta gado. Ba su zame ko ina ba sai gidan momi da basarake ya siya mata. Inda mutane ne sai tururuwar zuwa suke yi dubiya duk da wasu da yawa gulmace ke kawo su da neman abin da za a gani a jiya dorar a gaba dadi ganin gidan momi ya sa shi kuka sosai saboda tuno irin wulakancin da su bili suka yi masa duk da ya bar wa Allah akan ya saka masa abin da suka yi masa duk da shi bai san tuni Allah ya saka masa a kansu ba don kuwa ila ko da ya kwashi uwar dukiya da tsabar kuɗi ya bar garin nan yan fashi suna biye da shi har tsakiyar dokar daji inda suka kashe shi suka kwashe kuɗin su suka yi gaba abin su bili da zulu kuwa lafiya ta ki samuwa yau ciwo gobe ciwo saboda ila dai ciwon kanjamau yake ɗauke da shi kuma ya goga musu su ma sun samu sai dai bai riga da ya fara bayyana a jikinsu ba shi yasa basu gane komai ba magani daban suke yi ciwo daban munara ta zama wata so silent ko yawan surutu ba ta yi duk da zulaiha tana jin ta a jiki amma hakan bai sa ta saki jikinta ba dadi ma ta kana saje wurin alhaji baba ya bashi hakuri akan dukkan abin da ya masa a baya alhaji baba ya ji daɗi kuma ya karɓi tubansa har ma ya ta ɗora shi akan hanyoyin da suka dace kuɗi masu ɗan dama ya dunkule ya bashi ya ce ya fara sana'a da su dadi ya yi kuka sosai kuma ya tabbatar da cewa ɗan uwa ɗan uwa ne kuma har abada babu kamar sa sai dai a biyo bayansa cikin munawwara yana wata tara aka yi auren Nuruddin da Aisha alhamdulillah basarake ya nuna wa Nuruddin shi abokin abokinsa ne ya kawar da komai ya nuna bajintarsa don kusan dukkan wani event da aka yi a bikin shine ya ɗauki nauyin komai momi ma da Alhaji Baba da Dadi da Yusuf duk sun halarci bikin inda aka yi komai lami lafiya cikin mutunta juna aka watse taro lafiya lafiya. Sai dai kin zuwan Munara wajen bikin ya sa Nuruddin a damuwa sosai. Don hakan da ta ya ƙara tabbatar masa da cewa daga sa take yi ba ta son ya sake rabarta. Sai dai abin da ya girgiza wa Munara tunani shine ganin hotunan bikin Nuruddin din da Aisha don har abada ba za ta taɓa manta fuskar ta ba. Nan ta shiga ɗaki ta yi kuka sosai har sai da ta gaji ta daina dan kanta. Da kanta ta roƙi dadi akan tana son ta koma makaranta. Dadi ya so ya hana ta karatun amma da ya sanarwa da Alhaji Baba ya ce ya barta ta ta koma ɗin ko Allah zai sa ta rage da damuwar da take ciki sai dai kuma yana so ta hada da zuwa wata babbar islamiyya ta matan aure domin ta kara fahimtar addininta haka ko aka yi ta koma makaranta amma an rage mata shekara ɗaya ta dawo ND1 dan a lokacin suna ND2 ne ta ya tsaya nan ta sake registration ta fara zuwa makaranta dan ko mota ma sai dai driver ya kai ta dadi bai amince ta sake tuka mota da kanta ba Nuruddin kam duk da yayi aure amma zuciyarsa ta rabu gida biyu rabi Aisha amarya rabi kuwa tana wurin Munara da tunanin ta wacce hanya zai iya